Kuna ranar Litinin 26 ga watan Agusta shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman su. Yau ne kasashen duniya ke bikin ranar yaren Hausa karo na tara da aka yi bikin shi a nan yamai wanda ya daidai da shirya wani babban zaman taron 'yan jarida masu yaren Hausa da Afirka. Muna ce da ƙarin haske. ma'aikatan da'irori na doso da na ƙananan hukumomi tare da shugabanni daban-daban sun samu horo kan matakan adana bayyane a yanar gizo rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan so de la republica cewa da hatimi inda juju umaru bilal zai mana fashin baki a kai da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke yau ne kasashen duniya ke bikin ranar hausa ta duniya karo na tara wadda taken na bana shine matsayin harshen hausa cikin tattalin zamantakewa da zaman lafiya a duniya a birnin yamai kungiyar taglam mai fafutukar inganta al'adun gargajiya ita ta tsara shagulgulan tuni da wannan ranar a dalilin haka ministan ilimi da horo da bunƙasa harsunan gida elizabeth sherif ta yi jawabi ga kaɗan daga cikin tsokacin da ta ma'an jarida ne muke iya da kalmomin mu na hausa kawo zaman lahiya da cuɗewa irin ta gaskiya tare da 'yan uwan waɗanda ba hausawa ba ƙasanmu akwai dukkan ƙabilu to yaya ne wa'anda irin kalmomin hausa ne muke iya amfani da su a kowane lokaci don da mu kawo zaman lahiya mu kawo cigaba cikin ƙasar cikin tsarorin ba da ilimi muna tunanin ƙara ba harsunan mu mahimmanci yadda za a koyar da yara cikin harsunan mu. da yake an fara wannan gwashi tuntuni muna so mu ƙara bunƙasa shi domin mu ba harsunan mu mahimmancin da ya dace gare su domin suna da babban matsayi ga gwadin mu muna zaman kanku. A cikin shirye-shiryen tuni da ranar Hausa ta duniya da aka yi bikin ta yau, an gudanar da wani babban zaman taron 'yan jarida a harshen hausa na afirka karo na farko daga 24 zuwa 26 ga wannan watan a birnin yamai zaman taron da ya hada sama da 'yan jarida ɗaya da suka fito daga kasashen afirka daban-daban shin kowane kalubale ne 'yan jaridar ke kuskanta wajen fassara bayyane a harshen hausa ga dai karin hasken da ɗan jarida gazal abdu tasawa ya yi ma umar dawi Idan wasu suna maganar rashin fasahar zamani da ke bada damar fassara harshen Hausa, to babu wannan na'urar da ke fassara wani harshe ko Google da jama'a suke amfani da shi wajen fassarar Faransanci da Ingilishi ya kasance kamar kwatance ne, ba fassara ce takamaimai daidai ɗari bisa ɗari ba. Babu fasahar zamani na musamman akan harshen Hausa. Ina so a gane magana ce ta matakin karatu ga ɗan jarida. idan yana da matakin karatu da ke ba shi damar fassara daidai yana gane abin da ake nufi da kuma ma'anar abin da yake fassarawa fassara za ta kasance gamsasshiya eh magajin nan gari da ma'aikatan da'irori da shugabanni daban-daban masu faɗa a jina dosu sun halarci wani zaman bayar da horo kan adana bayanai kan yanar gizo wannan wani tsari ne da kungiyar wuri da bankin duniya ta shirya gadi rashida abubakar kudize jagorar tsarin a cikin firarsu da ausi abdurrahman manufar wannan yunkurin namu da ake kira wuri da nufin shine kara adadin masu aiki da lamba ɗaya ta shaidar suna amfani da wasu bayanai nasu na sirri da hukuma ta san da shi wannan shaida za ta sa su amfana da kwangila daban-daban da ma'aikatun gwamnati ke badawa ba masu ɗai ba har da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu aikin jinƙai a cikin wannan ƙasa halma da ƙasashen ƙetare. Gudunmuwar wuri dangane da wannan aikin shine kamar share fage ne kawo al'umma ta yarda da cewa bayanan da za a tattara za a killace su kenan za su kasance a cikin tsaro. Bana abubuwa dama ne suka lalace dalilin ambaliyar ruwan sama a dukkan fadin ƙasa. A talabiri al'umma na kukawa da rashin ingancin wasu hanyoyi musamman ma waɗanda ke zuwa jihar. Gadi abin da wasu suka bayyana ma Abubakar Umar. tilberi da abinda nake gani ya kamata a gyara ta tun tana gyaruwa irin haka ya taɓa faruwa gada da ake shigowa mana da kaya a tilaberi kullum ana kokawa da gadar an ce gadar ta fara lankwashewa tana son ta karye kenan duka abin da yake kokarin wata rana yana faduwa ƙasa a tilaberi muna da gadodi da ke cikin mummunan yanayi akwai gada ɗaya a shigar garin tilibiri akwai wata gadar kuma da aka yi wa gyara shekarar ta gabata kuma har yanzu ba ta cikin yanayi mai kyau tana cikin haɗa hadarin rubtawa tana a kilo shida kafin a shiga tilibiri kuma idan wannan gadar ta rubta al'umma za ta sha wahala domin ba wata hanya ta kewayawa. Mu dakata dai a fannin damanan inda ruwan saman da ta zuba kamar daga bakin ƙwarya ya yi gyara sosai kan hanyoyi da gadodi da dama. A cewar Dr. Bill Hassanu malamin jami'a a jami'ar Dan Kulodo ta Maraɗe, ya kamata a ma hanyoyi da makamantansu gyaran huska ta yadda za su yi daidai da kowane yanayi na ruwan damanar. kamar yadda ya shaida ma Muktar Hamadu. Ruwan sama a yankin Sahel sun kasance masu muni ga ƙasar da tuni ta tabarbare, kenan shawara ita ce sai an karfafa ayyukan da ake yi. Ba a iya ci gaba da gina ƙananan gadoji, ai gadoji da ke iya baiwa ruwa masu yawa da ƙarfi damar wucewa. Yanayin faɗin ruwan sama ya canza, kuma dole a daidaita ayyukan kula da ruwan da yadda yanayi yake a yanzu. Idan ana tunanin sake fasalta su, ina ganin tasirin sa zai yi kaɗan idan aka kwatanta da yadda ruwa ke ɓanna. Idan ruwa ya tafi da gada, kuma zai tafi da wani babban bangare na gyaran kasa da aka yi alhali idan aka yi yunkura aka gyara zai fi sauki wajen shawo kan matsalar kuma za a kaucewa damuwar da take janyowa Ɗanyun kaya sun soma shigowa a kasuwannin birnin Yamai. ganin cewa an buɗe hanyar shigowa ta birnin yamai bayan gyaran da aka yi mata dalilin da ruwa suka batata wasu 'yan kasuwa da masu ciniki sun bayyana ma zainab traore ra'ayinsu gabun da suke cewa Yanzu kam tun da aka gyara hanya kaya sun yi sauki. A lokacin bahun tonka jika 25 yake, amma yanzu ya dawo jika biyar. Ɗanyen tumati ma farko a jika 50 yake, yanzu ya dawo jika 25. Albasa ta yi sauki. Yanzu dai alhamdulillah ɗanyun kaya sun shigo. Kwanakin baya da hanyoyi suka rufe saboda ruwan sama, ba a samun ɗanyen tumatiri da su ɗanyen tonka amma dai yanzu daidai gwalgwado ana samun su. To wallahi yanzu kaya sun yi sauki babu da babu yanzu komi ya jido su tumati ɗanyen kaya su albasa su tonka komi ya jido yanzu. A wannan lokacin na shigar kaka Jibrila Malam Kalla magatakardar kungiyar da ke kula da batun hilaye a Difa ya yi tuni kan ka'idodin da suka kamata a kiyaye don guje ma tashi-tashin hankula da inganta zaman lafiya tsakanin mazauna karkara a yankin ga dai karin hasken da ya magidi abdurrahman yanzu ne hatsi ya nuna wani wuri ana cewa an karya wani wuri an fara amfani sanan ne banna banna na gona wanda shine yake kawo yawancin rigima alhali kuwa akwai dokoki akwai hanyoyin da ake bi za a iya a yi su a yi banna gwamnati ya sa an yi burtali gwamnati ya sa akwai filin kiwo gwamnati ya sa akwai ruwa gurin sha da gurin mai duka akwai kamar kan gargajiya suna da labari wani an sa mai kibiya wani yana tsaye cikin gona shi an sa dabba kasan dabba nan an yi shi da gangan a daji nan mutum kuta ta kone akwai irin ciyawan da akwai irin ruwan da akwai in dai dabba ne wani akwai wallahi babu wani matsalan ciyawa babu wani matsalan ruwa a yanzu dai babu duk abin da muke yi duk garin da muka je muna ba da bayani muna so ya bazu abu shine muke ta vulgarization da code rural akwai code pastoral akwai code rural su biyu duka hal yanzu bin shiga ba kan mutane shekara talatin da biyu to da wayannan hanyoyi su ne da aka bi vraiment muna samu dacewa a doso surveyin na babbar asibiti cewa da mai kula da likitar ya yi tsokaci ka rashin zawar wasu 'yan malati a asibitin cikin lokaci wannan kuma na iya kawo cikas wajen kulawa da lafiyar tasu kamar yadda nunu ni ya shaida ma na hadiza hassan Muna son mu ja hankalin jama'a a kan rashin gaggawan zuwa asibiti wanda shi ne yake sa ciwo ya hayaka ya sa a kashe kuɗi da yawa. Idan kuma ba a yi sa'a ba a rasa rayuwar mutuna. Akwai cutukan da ba su son sakaci kamar wannan lokaci da muke ciki na damana. Akwai zazzabin cizon sauro idan aka yi sakaci ciwon yana iya ya ci mutum har jininsa ya ƙare. Waɗansu abubuwan sakaci ne yake kawo su amma idan abin ya fara ka je gidan likita aka rubuto maka magani sai ka samu lafiya amma idan ciwon ya kada mutum sai an sha magani da yawa kuma sai an kashe makudan kudade sama da mutum ɗari ne aka kashe a barcelona da ke burkina faso a nisan kilomita 50 daga arewacin garin kaya bayan da 'yan bindiga suka kai masu sojoji da farar fulahari yayin da suke kokarin tona wasu dabaru na kare sojojin daga makiya a cewar wani shafi na Deutsche Welle wata tawaga ta gwamnatin ta Burkina Faso ta isa wajen inda ta gabatar ma iyalan na mamatan ta'aziyya da kuma fatan samun sauki ga inda suka ji rauni daga bisani hukumomi na kasar Burkina Faso sun bayyana cewar za a ɗauki nauyin waɗanda suka ji rauni kyauta. Sai kuma labarin wasanni kungiyar ƙwallon ƙafa ta Esfan an tsige ta daga zagayen farko na gasar CAF bayan da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Togo ASCK ta kasa ta da ƙwallo biyu da babu inda babu idan kuma kumanta ba tun a can wasan na farko cewa da ale sun tashi kunnan doki kowanne ya zira kwallo biyu Mu saurari tsokacin kocin guda biyu na 'yan wasan Nijar a Esfan Ahmed Fatuwa da shi da Jonas Kwamla na ASK na Togo da Salamatu Kadiri ta haɗo mana. Mun yi hangen wannan wasan kwallon tun daga nesa. AS Fan kuskuren da suka yi can ba sa iya magance shi a cikin sati ɗaya. Sai muka yi amfani da damar muka matsakaimi cikin fagen wasa kuma filin wasan kyauta ne ya cika sai mun gwada karfi small small errors da muka yi da bai kamaci a ce mun yi shi ba premier biyu da gizan biyu nan duka mu muka yi error suka sa balon da baka tsammani yana shiga shi ya shiga sannan yaran yaran da ba su taba juya irin wanga competition ba waɗanda kan sun buga competition kamar shekara biyar gere kenan kuma sun samu experience ba su zo su yi defend ko su zo su nemi match ba kusan da cewa kungiyar kwallon kafa ta gard national ita ma wato raja ta kasa ta a karon farko na wasan league da champion a gida da kuma maroc a yanzu sai rahoton na musamman rahoton na wannan maraicin da yake muna a ranar litinin ranar yanci zai karkata ne kan batun wato sojo la republic wani fanni da ke da inganta a matsayi na wato wasu takardu cewa da hatimi yin aiki da shi na daga cikin nauyin da ya rataya kan hukumomi sannan kuma saba mishi na tattare da hukuncin doka ga dai fashin bakin da juju umaru bilal gajere da ke kotun agadas yamma anise karim A cikin gudanar da hukumar bariki akwai harufa na musamman waɗanda da zarar an rubuta su a takarda sun tabbatar da ingancinta, in ji Umar Gajere Bilal. Wannan tsari yana sa a gano mutum ko kungiya mai zaman kanta ko ta jama'a da ke amfani da shi. Hatimin ƙasa duk wani tambari ne da ke inganta wani bayani na ƙasa ko wasu alamu na musamman na ƙasa. Buga hatimi na jabu wani laifi ne ga tsarin mulki na ƙasa da kuma jamhuriya. Mataimakin mai gabatar da kara ya bayyana abubuwa da basu dace ba da mutum zai iya aikatawa tare da tambarin jiha a ciki har wasu takardu ko wasu tambura na jabu. aikace aiwatar da jabu da ya danganci hatimin ƙasa ko kuma amfani da hatimi na jabu. A cikin halayen biyu, laihin ya danganta da abin da mutane suka ɗauki niyyar yi ta hanyar sabawa doka tare da amfani da hatimin ƙasa na jabu. dokar kasar Nijar ta tanadi hukunci ga wanda ya yi amfani da tambarin jiha ba tare da izini ba, in ji Umaru Gajere Bilal. Wannan ya kumshi ɗaurin kurkuku da tara. Ana aiwatar da hukunci na gyara hali wato shine kaso na kwanaki talatin zuwa kasa da shekaru goma amma idan aka tabbatar da cewa an yi hatimin kasa na jabu laifi ne da ake yi wa hukuncin zama kaso na shekaru biyar zuwa kasa da shekaru goma tare kuma da biyan tara da ta tashi daga jika ɗari zuwa miliyan goma na sefa. duka duka dai nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicen sai in burku tare da musa hassan ɗauke labaru na sashen zabarmanci ai saurare lahiya allah ba mu alheri kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar uku biyu 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store